al'asul ma alaihi ghairu uyubuna duk abin da aka ce asali ne shi wato wanda ake gina wani a asas foundation tushe to wannan shi tushe sukan da za a fara a kansu ake gina tafsiri wanda ya gina tafsiri ba a kansu ba ya gina ba a kan asas ba ba a kan asali ba ba foundation Wasu tafsir wa fi khamsatu dawabit akwai dawabi guda biyar jimalan abu awwal usul tafsir hiya alqawaid sune qa'idodi da dokoki allati ya'tamidu alaiha almufassir wanda mai tafsiri yake dogara da su kafin mai tafsir ya zama mai tafsiri sai ya same su tukunna sannan Allah ya buɗa masa abin da zai buɗa masa gaba abu sani na biyu ma yufassaru bihi alquran khamsa abubuwan da ake fassara alqur'ani da su guda biyar ne karshe can karshe shafi na 56 shafi na hamsin da shida saboda ana tambaya can ina kuka tsaya sai ga an su samu kai daban amma muka dawo ta bayan insha Allah na'am al-awwal al-qur'an ma yafassaru bihi al-qur'an khamsa al-awwal al-qur'an abinda ake fassara al-qur'ani shi guda biyar ne na farko shine al-qur'ani shine kuma tafsirin da yafi kowanne a gurin matsayi shine number 1 kamar da ya kawo su a jerin nan gurin karfi haka suke kamar da jero su haka suke a jere tafsirin qur'ani bil qur'ani sura Allah subhanahu wa ta'ala shi magana da qur'ani shi ba kowa sanin me yake nufi da alqur'anin sa duk abin da aka samu tafsirin qur'ani bil qur'ani a ciki baka bukatar kai dogon nazari sai dai kawai ka lalubo ayat da ta fassara wannan ka zo ka fassara ta ita kuma tafsirin yana da yawa yana da yawa tafsirin qur'ani bil qur'ani matalan صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الذين انعمت عليهم من هم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنت يعني والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ما طارق النجم الثاقب آية تاي بياني واقع بقدر بياني القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقص الناس to آه، إن اسم تفسير القرآن بالقرآن شيني ما في جرمه shine mafi تفسيري أبن ذاك tashi و آية تفسر آية لكنت. ne mafi girma in ka samu wannan fadi hawa ne mai in baka samu mace kuma gangarawa tafsir qur'ani bis sunna litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ko Allah ya sauka masa da littafin dan ya bayyana mutane abin da aka sauka musu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu ha shi ma akwai tafsir qur'ani bis sunna da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-maghdubi alaihim al-yahud ad-dallun da النصارى يا فسر القوة الرمي على إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما من قوة ومن رباط الخيل هذه هنا آية تفسير أفضل تفسير القرآن أشي شمال داما سي أقوال الصحابة تفسير القرآن دم جنجنون صحابي دم دم جنجنون صحابي saboda من سو صحابنا nan sun سنة القرآن sanin من bayan الله Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa wani ma ya tashi bayani da shi akan sa ba ya koya iya ba a ta sanadiyarsa shine yana daga cikin bangare na sababin nuzul ko shi a lokaci kaza da aka yi kaza ko ayar ta zakko ba gani wani kuma da ta sakko din shi ya rubuta an gane wani kuma dama su kaga su ne suke da sanadi ali daga manzan Allah sai su don wa wanda ya ji daga kawai wato da haka sun samu kala kala sun fi kowa sanin kuma sannan na biyu larabcin sai na kan salifa ba a kudin larabci ya lalace ba yanzu ko wanda ya iya larabci ko yayi duk wanda ya iya larabci a duniya yanzu ba ko yayi larabcin qur'ani nake nufi duk wanda ya iya shi ba wai gada ya gurin mayafansa ba a ko yayi ka ganin ta suwan suna salika tun ba samu gauraya abubuwa ba tun ba a san wani a cikin fa'ilin marfu'i mafi'ulun bihi masu ba suke larabci kuma suna yin fa'ilin su a marfu'i maf'ulun bihi mansubi asali ma nasu aka kalla sai ake su a riƙe. وسياتي سكي يصدر فاعل سنة مرفوع سياتي في توقع فهمت سكي مفعول به منصوب مجرور مضاف اليه مجرور نبدا كفوا كفوا كفوا سياتي تترى ان كان في كير الناس يا ذاك وشي ذاك بونا بيوكوشي انا انا تسال القران في اقوال الصحابه تفسير القران باقوال التابعين المعتن نعم المعتنين بالتفسير sai tafsiri na gaba shine fasara qur'ani da maganganun tabi'ai wanda suke kula sosai wanda suka kula suka bada karfi akan harkar tafsirin saboda su ma almajiran wancan sahabban ne kamar su mujahid da aba da sauransu almajiran ne a gurin su duk wancan abubuwan da dumudumin za su je guri a ce a nan gurin ne nan ce shadara ko mata karasa mutuwa da aka aka aka ce ibi bay'unaka tahta ash-shajarati nan gurin shine kaza da abubuwan ba su an gane da zafi zafin abin suka same shi tun bai sani ba sai ne al-ma'ani al-lughawiyya al-muwafiqa li usul ash-shari'a sai ma'anoni shafi na 57 المعاني اللغوية معنى تيار العربي الموافقة wanda suka dace suka yi daidai da usulin shari'a asali tushe na shari'ar musulunci duk saboda ƙur'anin arabiyyan duk wanda ba larabci babu tafsiri in dai mutum bai koshi da larabci ba kan ma ce bai tafsiri kare ce bai tafsiri ba daidai ba ne kwata-kwata larabcin ma mai kwari saboda qur'ani ya shine a'lal balagha a'lal fasaha a'lal bayan ko to idan kai ka kasance baka da larabcin ka bai kai ya kawo dan tsakurkuri ne to fasaha ba za ta fito ba bayanin da kan garin alqur'anin ba zai fito ba wani ta ne zai ga ba da zama kai bayani ba to bayyana baka bayyana ba kenan tunda kai ma zai gama bayyana a gurin ka ba ya bayyana a gurin ka zaka bayani kuma da man zaka bayani daidai abin da Allah subhanahu wataala ya hore ma to malam ya sha faɗa mana akwai tafsir bil ma'qul akwai at tafsiru bil manqul ko kace at tafsiru bil ma'thur wa at bil nazar duk sai malam ya sha faɗa abu idan lakin fi da bil manqul wato wanda rawaitowa akai shine qur'ani tafsir qur'ani bil qur'an tafsir qur'ani bil sunna tafsir qur'ani bil aqwali sahabati wa tabi'in kaga wannan manqul ne ko naqaltowa ake rawaitowa ake wa tafsir bil ma'qul shine tafsirin da zaka zo bayan duk ka cika sharadai ka san manqul din ka koshi da shi ka san yaran larabci ka san abubuwan da za a lissafa a nan gaba kuma sai ka zauna abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma ya fahimtar da kai sai ka bada bayani daga cikin tafsiri an gane na daman tafsirin ai baya karewa inda an ce iya bil ne ko bil manqul da iya na sai da yanzu ba a tafsiri ko kuma har yau ma gobe tafsiri za me yasa saboda qur'ani constitution ne na rayuwar dan adam gaba daya tun daga turo manzo Allah sallallahu alaihi zuwa karshen duniya haka akwai abubuwa da yawa da suke bukatar sabon tafsiri ko tun da tafsirin shi ne suke cewa huwa bayan muradin lahi ta'ala bi qadri taqatil bashariyya bayanin abin da Allah yake nufi gwargwadon ikon da Allah ya ba ɗan adam an gane za ka yi bayanin iya gwargwadon abin da Allah ya hore man eh wani ma ya zo in Allah ya sa ya hore masa fiye da wannan sai ya ƙara bayani fiye da wannan din tuwaka akwai tafsiran da a da a da ba su gama bayyana ba amma sun yi sun fassara su daidai yadda lokacin su yake ka gani a yanzu wani abin ya bayyana wani abin bai gama bayyana ba za ka qur'ani ah, faza'inuhu hula tanfad taskasa ba ta karewa a gani kamar misali ana yawan da wannan misalin Allah subhanahu wataala ya shawara kai da walbi ghali wal hamira da tilka buha wa zina ko sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamu kaga wa yakhluqu ma la ta'lamu yana halitta abin da baku sani ba ko ina jin abin da aka sani yanzu ka tashi tafsirin wannan hayar sai ya ɗara tafsirin da duk aka yi a baya saboda tafsirin da wancan wasa'il intiqal misali abubuwan sadarwa da abubuwan tafiye-tafiye da sauransu a wannan lokacin ya fi yawa akan wancan lokacin kuma har yanzu abin ba tsayawa yi ba ka gani to da haka duk lokaci da aka samu isa ina malik in an tambaye shi aka ce a ra'aita in hadatha kaza sai ce a hadatha aw lam yahdath ya kake gani in kaza ya faru ce ya faru ko bai faru ba ce bai faru ba tukuna ita to gashi da wanda zai faru a gurin su sun fi kowa sanin eh wanda abin ya faru a cikin su sun fi kowa sanin sa kuma za su yi bayanin su almuhim أب الطاقة البشرية بيان مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية إيه ده تشكيل معاني دي التفسير الضابط الثالث شروط المفسر شرطا من تفسيري من تفسيري أنا ده ما تفسيري ده sai ka duba sharaɗai ga cewa sai ka ɗora su akan sharaɗai sun cika sharaɗai kuwa ko kuma sharaɗai sun yace na farko sihhatul i'tiqad a samu ingantar shi aqida in ba a samu ingantar shi aqida ba za ka ga cewa duk abin da za a gina aqida ita ce asalul usul ko to duk abin da zai gina za a gina shi ne ala fadur kunari za ka sai an samu kyakkyawa ingantacciyar aqida wannan shar'in na farko ya sa tafsirai da yawa su rushe saboda rashin samun ingantacciyar aqida kaga tafsiri kaza an ka dauke shi a bangaren arabiya wani musamman balagatul qur'an da arabiyatu da lugha ka dauke su maksari inna tafasira fi dunya bila adadin wa laysa fiha la amri mithluka shafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu faljalu kadda'i wal kashaf kashafi yake masa kirari ne tafsirai a duniya countless bila adad ba su da iyaka yace wa laysa fiha la amri mithluka shafi yace ya rantsi babu kamar kashaf lissafin nasu kenan sunan alkashaf in kunta tabbabil huda in kana neman shari'a fa zam qira'ata to ka lazimci karanta shi saboda mai aljalu da'i shi jahilci kamar cuta ne wal kashafu suna littafin ko kashafi Ka da nasu ko nan ka san iya yare wal kashafu kashafi shi kuma littafin kashafu shine kamar shifa ne waraka na jahilci amma yadda aka saboda irin cizal da yake da shi mu'tazili ne malamai da yawa ba su ba da shawara ga wanda yake dalibin ilimi irin mu ya je daga karanta gasha. sha ga luga ɗin kuma za ka gama da masana ta cewa zumakshariya ce shi ana tuna daga gare shi a ɓangaren luga to amma sai a ce maka kakkaje saboda in kaje zai tusa maka aqida mummuna an gina shi aka mummuna aqida da malamai da yawa da suke tafsiri daga baya da zai dauki makamashin la'amri la'amri rantsuwa ce ba da lafazin rantsuwa ba da aka ba ta haramta ba hmm. za a fassara ya naji na amma ka ce ya rantsi ko ba da wanda na fassara wani shi ka ce ya rantsi insha Allah za mu yi kasan yanzu inda lokaci sai mu dan gara gani abu na'am sai ne albu'du an at-tahrif kaucewa lankwasa lafazi ko lankwasa ma'ana at-tahrif shi yasa al-harfu ko al-harfu gefe ومن الناس من يعبد الله على حرف cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah a gefe daya in asabahu khair daga baya baya na sai ko in naji kai akai in tsere eh in ya kuma eh, kai lafiya ya shiga fa in asabahu khair ya kuma annabi in ya ji wani abin duniya ya same shi sai ya nutsu akan ibada wa in asabatu fitnatun in qalaba ala wajhi in kuma aka jarraba shi sai ce kai wata kila idin laifin aƙida ne idin laifin sunna ne idin laifin ko in kalba ala wani tumi ake nufi da alharf an ce ta harif to mai da abin eh jirkitawa karkatawa nan kwasawa kwana da shi ga yanda ya duka dauke shi daga hanyar wato ga yanda yake dotsar sai ya kwana da shi babban misali wani kullu ba masjidina wa qulu hibatun ko ce a yafe mana hibba habbun sun ka ce hibbatun an gane sai kara nono eh malkama isgiri da abin ko ga wannan yana cikin ya harifu ne kalima amma wadi'ihi ya harifu ne kalima min bai mawadi'ihi duk al-yahuda da man sune kwararru a wannan shi yasa ake cewa wannan littafin da muke tare su ne yahuda muharrafa ko an jirkitar da su an karkatar da su daga inda Allah subhanahu wataala ya saukar da su an gane a tahrif kama al sai ka ce alistila ko daga yan kalmomi na tsara kaɗan sai su jinkirtar da waccan ma'ana su cire ta daga ma'ana su zara ta kan wani na'am a tajarrudu anil hawa ya eh, guje wa san zuciya guje wa san zuciya wani lokacin aka yi tafsiri da san zuciya eh, marwan ya yi kira da awa cewa a zo a yi wa yazid ibn muawiya mubaya'a yana kira yana campaign sai abdurrahman ibn zubair sai ya ce abubakar bai gadarwa ɗansa ba umar bai gadarwa ɗansa ba bai kamata mai da abin siyasa ba sai ran sai ɓace ce kuka mushi sai ya furta shi na tsaye da ta hasha sai ce shi ne wanda allah ya saukar da wallabi ƙa'ili wa yadda yi ƙofin lakum a kansa kaga wallabi mun karanta ya ulum ko duk wanda ka fasara sai ce a kansa allah ya saukar da wannan saboda mai ransa ya ɓace kaga sai musan zuciyarsa so da yawa wani lokacin idan rai ɓaci ko kuma kana son abu sosai sai ga ai yanzu ma ana samu sai wani ɗauko aya sai ya sauka wa mai mulki yanzu ko eh, sai ya ce ko a ce damar wannan ma jirgin annabi nuhu ya zama ruwan dare yau gaura duniya ya ce ai wani shi ne ko saboda jirgin annabi nuhu qala la asma al-yawma min amri la illa kala sai wanda ya hau kawai qala sa'awi ila jabalin ya asmi qala min amri la illa man rahim kaga sai wanda ya hawa jirgin nan shi kadai zai tsira sai sai shi kace ai shi ne jirgin annabi ruhu to kada ko ayoyi a zuwa ce ai daman ibrahim guda uku akai a lokacin wani ibrahim sai daman daga ibrahim khalilullah sai ibrahim inya sai ibrahim sai saboda ya gina maka masallaci <laughs> to kada irin wannan kada akwai hawa a cikin abubuwa to da kan ka tashi tsantsa babu san zuciya ba son zuciya ka fassara kawai babban muradin ka bayyana abin da Allah yake nufi babu san zuce wani yawa wani daɗi ko ya ɓata wani rai duk ba ruwanka da wannan kai kanka ya ma daɗi ko ya ɓata ma ba ruwanka da wannan muradin layi kake bayyana al'ilmu bil hadisi na nabawi ilimin hadisi shi ma ana buƙatar abun tafsir al'ilmu bi aqwal mufassirin ne wanda ya faɗa wancan bayan malaman cantin daga sama al-ma'sur sanan su karan kansu malaman tafsiri sai ka san me suka tace ko daga na gaba akan ga zurfurwa wata yawon ga kamar kayi wani babi kamar ka fito da wani hukunci sai ka ga cewa wani malamin ma ya faɗi wannan hukuncin ya ninka su ɗari duk kai ka ɓata kanka lokaci da ka ya wani asan sai ga ina ya tsaya ka ɗora ko eh amma ka koma gefe duk wani malamin fito ga cewa yanzu ka ɗauka jarraba ka ɗauki wata matsala kai ƙoƙarin zaƙulo wani hukunci a ka fara ɗauka hadisin kwayar ka zaƙulo hukuncin sannan ka duba shuruh ko tafasir na ka sha mamaki in ka burge kanka sai ka raina kanka wallahi shi sai aka ce ka lalle ka karanta mai malamai suka faɗa kuma sannan in ba karanta mai malamai suka faɗa kai ta zuwa da bidiyoyin tafsiri saboda baka da sai zaukin ma baka da shi kullu zaukin abu amma ta hanyar karanta nasu ka samu zauki kwakwalwa ka ta sai to akan layin da ake al-ilmu bil usul shine muke bayani a samu ka samu usul tushe saboda furu kake bayani sai kana da wani tushe da zaka ginu kai karfi akan yanda ko iska ta zo ba ta da zai al'ilmu bil lughati al arabiyya yaran larabci da muke dandana akai الضابط الرابع آداب المفسر خمسة تربا ديك guda biyar ne. al بدا Na farko duba Allah, الله shi kadai. idan Allah kawai eh ba ka zo kana tafsiri kana tunanin wani ba so kake kai tafsirin da zai burge so kake kai tafsirin da zai zaka wucewa ne ko kai takara da wani a duk kafin wannan gaba daya kamata ya ka duba Allah subhanahu wa ta'ala in mun ce tafsiri ba muna nufin tarjama azumi kawai ba tarjama azumi bangare ce ko tarjama azumi bangare ce kuma malamin Allah ya saka musu da alkhairi suna shafuɗa ta haddasu wa'azi a ciki ko ai ba komai ne tafsirin a ciki ba akan yi da wa'azi da bayanin ahkam da wani lokacin kaje an taba can a taba can ko dan hadin bara yake amma tafsirin da ake nufi tafsirin da ake zamu ga kalar tafsirin shi na gaba na'am sai ce ta harin sidiq kirdadan kokarin lalubo gaskiya ta harin sidiq kokarin lalubo gaskiya ka zo kana kan matsala an ce kaza an ce kaza an ce kaza to yanzu rufa idan ka duk wani fara kalli kalli a kawal din gaba daya da ne da fuska ina gaskiya take me kake so kala zakulo gaskiya kawai kakka tuno cewa wani ya ce alladhina yasmi'una ba qa'ila ba ko القول فيتبعون ahsana shine da akwai ان ديوا yawa kuma kowanne yana wannan yana wani wani wannan lokacin zaka samu wanda yayi magana da tafi zama gaskiya kasa yake da waccan marzuha da wataƙila wani kinkime mai ya ce kaza kuma na san shine kasa da wancan wanda zakurkurin ya faɗa wataƙila wa ga kalluwa ya fada sai a samu matsala yasa su Allah ce allazi ne qawla maganar a kokarin zakulo gaskiya ko ina da shi A tahalli bil amali sanan ko mutum ya ƙara yin kwalliya shi na tahalli daga hilya ko ya ƙara yin kwalliya da yin aiki in kana yin aiki Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗa maka ah, ai ka san duk abin da kai story ba kamar da kai shi practical ba ko ko abin da kai practicing din sa ka fi samun gogewa to ga shi qur'ani yana cewa ai kaza kai kana yi din to kana da wani testing kuma ne abin yake bayan wanda kake da shi a kana cewa eh gashi in an yi kaza kaza wani gina an yi kaza sannan kuma kai kana yi a aikace to nan zai kara maka ilimi mai tarin yawa ne suna cewa man amila bima alima warasahu Allah ilma ma lam ya'lam wanda ya aiki da abin da ya sani ko Allah ya gadar da shi ilimin abin da bai sani ba husnul khuluq kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u husnul khuluq babu dai maftuh kabir duk kowa da anan ya sani kira wanda biyu saboda za su kara wa tafsirin naka jan mutane da'awa zuwa ilayhi ko ba tanfir ba ad-da'wa ilayhi laysa tanfirin min izzatun nafs sai mutunta kai eh mutunta kai mutun ya rinda jin girma a kansa ba girman kai kan mutun ya zubar da mutuncin saboda kana ta'amuli da qur'ani mai girma in ya kasance ka kaskantar da kanka sosai sai ga mutuncin qur'ani ma ya zube tare da kai an gane na ka sai da izzatun nas walillahi al-izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin wal ulama warasul anbiya abadu al-khamis asbabul ikhtilaf fi tafsir thamaniya da yanda suka sa ake sabani a tafsiri wannan dalilin ba ya tafsiri ba ha a fiqhu suna daga cikin dalilin da suka sa ake sabani ta zata wai kawai san zuciyar malami ne ake ake sa ake sabani wata da shi abubuwan da muka lissafa ba sai cikin dalilan alaikum assalam wasu da shi an wanda muka saba suna cikin dalilan amma wani su ne jigo musamman musamman dalilai na rashin san zuciya wannan su ne jigo na farko akwai ne ta addudu kira'at kira'a tana da yawa ba kira'a ɗaya bace an gane ta addudu yawan yawan kira'o'i yawan kira'o'i misali inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم هذا وانا قراءة وانا قراءة وانا قراءة وانا ما أنا تربا وانا ما أنا تربا سيدي كما أقول بس عشان كرر الجنة من تورو كدغسيا بشيرا من بشارة ونذيرا من غرغدي ولا تسأل كك تنبأ كك تنبأ عن أصحاب الجحيم كما كما يموت wala tus'al kuma kai ma ba za a tambaye ka ba wani karin bayani zaki akan wannan kada shi ne zai shi i'jazul qur'ani ai al-i'jazu al-lafzi ko al-lughawi kalma ce guda ɗaya ta bada ma'ana guda biyu kai kanka tambaya ba ce maka wala tas'al wala tus'al a tare ba a kalma ɗaya sai aka haɗa gida oyi kai kakka tambaya kuma kai ma ba za a tambaye ka ba qala rabbi ya'lamu al-qawl qur rabbi ya'lamu al-qawl ake gaya maka irin tsara ta manzan Allah nan an ce masa nan kuma kalan muhammad ya riga ya faɗa ya cika isa alayhi salatu za ka gada irin wani kirawoyi da yawa walaili idza as'as as'as fi lugha bi ma'ana akbara ya fuskanto kuma a dai yaran larabcin bi ma'ana adbara ya zo as'asa ya tafi adbara as'asa ya zo kuma as'asa ya tafi an gane to sai ga wani ya ce wallahi idan as'as ai idan aqbala idan dare ya taho wani kuma ya sana maka wallahi za a tsasa idan dare ya tafi an gane sai da ta cin karo ne a ba cin karo bane an gane duk da wani yana cikin yana cikin ma'anar cin lugha da zamu zo amma ta'dilu kira'at ana samu da yawa ana samu da yawa babi ne mai zaman kansa shi ma ba mu da lokacin nan kawo misalai da yawa ta'dilu audu al-i'rab shi ma duguwar yawaitar fuskokin i'rabi masalan ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار انك وروري أن سامو من إدغامكو أن سامو شقروا تبعيفي انك ور شيء يضاريرني كو يضارر إن كشيء يضارير كاتب بشهيد سنو فاعل إن كشيء يضارر سنو مفعول به نائب الفاعل كو سنو نائب الفاعل kaga duk ma'anar biyu to wanda ya duba ma'ana ɗaya sai bai fasara kamar da bambanci wannan kar bul mai rubutu a kan harkar bashi da sauransu kar ya cutar da wanda ake rubutun da shi haka shi ma mai shaida kai ya cutar kuma sannan wala yi barara su maka a cutar da su daga la barara wala dirara da ta mutu a cikin haya a gurin an gane to da ka sai mutum ya lura da aujuhul i'rab aujuhul i'rab akwai wanda yake da cin karo sai ka samar da me ake cewa tarjihi ko a kuma wanda yake wannan tana karin bayanin wannan ne akwai wanda yake dauke da ma'anoni guda biyu dukkan ma'anin su sarfi a guda zai ba mu lokacin da zan bada misalai fira ta'addudu ma'ani laf ta'addudu ma'ani lil lafz al wahid samun ma'ana fiye da ɗaya da lafazi ɗaya ko lafazi ne guda ɗaya da ma'ana fiye da ɗaya a zama bada mun bada misalin asa asa wani misalin misali salatata quru ko bi القرء بمعنى الحيض والقرء بمعنى الطهر ka gani sai ga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza me yasa aka yi sabanin saboda lafazin yana dauke da fiye da ma ma'ana daya farat min qaswa kan qaswa yana nufin ma'anar zaki qaswa yana nufin ma'anar mafarauta aga wannan ya fara wannan wannan ya bada wannan duk kalmar tana daukar ma'anar guda yuqala kana umrun musanfira farat min qaswa bulugu dalil wa alaikum assalam bulugu dalil isowar dalilin wani lokacin zaga an samu sabani tsakanin malaman tafsiri ko malaman ma musulunci gaba ɗaya ko a fi ko ba a fiƙi ba saboda mai bulugu da shi ɗayan dalilin wancan bai same shi ba Abinda wannan ya gani shi wancan bai gani ba to haka wannan sai ya faɗi kaza wancan ma ya faɗi kaza to shi sa ko da yaushe ake cewa kika ringa taqlilun a'ma ka samu wani malami ka ce shi kawai za ka kawai in ya faɗa har ka ringa mamaki ya zai a ce wai an gano wani hadisi da wani bai sani ko akwai wanda babban malami ne hamshaki ya kai ya kawo ana ganin hadisan da bai sani ba ma ba su da yawa kamar ibn taymiya wasu na cewa da hadisan da ibn taymiya bai sani ba kawai ba hadisi ba a wani mubalaga ce ta gurin zurfin ilimin sa amma yana nufin kowane hadisi ya sani ba ko ana nufin da ilimin da yawa ko to in ka ce zaka rufe ido duk abin da ya saba masa duk ko hadisi ya saba masa a to wannan kai ku ne yasa imamu shafi ya ce idan sahal hadithu wa huwa madhhabi yace in dai hadisi ya inganta shine madhhabi ta ji imamu shafi a huta kawai Ku da shi ma bulugu dalil wancan dalili za ya same shi wani ko bai same shi ba al-itlaq ko bulugu dalil wani lokacin shi ya ma san da dalilin amma ya manta ko dan adam ne shi ya san da dalilin amma ya manta ana samun haka sai ya ya faɗi sabanin abin da ya sani to shi sai sai wani lokacin sai an turo masa sannan ya tuna an gane a zai ta dare mutum samun sa wani lokacin kuma kuskuren fahimta ya san abin amma wani kuskuren fahimta al-itlaq wa taqyid kun yi mutlaq da muqayyad ko al itlaq wa taqayyid wannan lokacin kamar fa tahriru raqabatin mu'mina fa tahriru raqabatin min qabl an yatamassa can an ce an yi taqayyidi an ce raqaba a inta bawa amma mu'mina ko ba ko ce baiwa ne kuma ka ce fa tahriru raqabatin kawai aka shi an gani to shi yasa ana samu wani lokacin an yi itlaqi wani lokacin an yi taqayyidi kenan ma kan samu sabanin malamai a gurin tafsiri ko hukuncin fiqh sai Al'ilmu bin nas sanin annasikh wal mansukh wanda shi ma mun yi anan ko shi ma mun yi za a shiga cikin sanjiya ko in baka zo ba a yi malam malam to ka gani lam ya bulugu dalil sai kai sabani ko kun ga kyakkyawan misali ku saboda kuna nan dalili ya same ku kun ga kuka sai an shi kuma dalili bai zo masa ba sai ya ba a na'am sai al-ilmu wani lokacin shi yana ganin ga dalili karara amma bai san shafi dalilin ba sai ba da fatawa akan wannan dalilin da ke gani. bai san dalilin nasa ba ne ko shi kuma ya sa'a wannan nasikh ne wannan mansukh ne shi sa sai na amurka cewa ubayyi yana cikin manya manyan malaman mu ce ba da ban ya ce shi duk abin da ya daga manzo Allah sai ya faɗa ba to ai da manzanin suna gaba da mutane da yawa ce amma akwai nasikh akwai mansukh abin da mamaki sai fada shi ubai ba masa kawai can hada yake gaba ɗaya an gane su naka sai kasan nasir kasan san mansuf ka kamar karamin misali a wurin jidali akan nasir da mansu lafazin yin alwala daga cin naman rakuni an gane ga wasu na ganin gari sun karar sun sansa amma cin ce ne ko wasu kuma gari sai sai a wannan hadisin ba ba ne ba yana nan muhkam ne yana na hanyar zana ana aiki da shi an gane a gwane na cikin misali na a nask al-ihkam wato can ko da akwai nasukun wani zai ce an yi nasukun wani kuma ya ce ba ya san da amma ina ganin ba ya nasukun ba So sharaɗan da muka faɗa na nasku wani zai ga sun cika wani zai ga su cika ba al-ihkam wa shi ma warawaran fitowa na ayoyi da kuma lokacin ma'ana ta dan buya sai an yi bincike mai zurfi za a gano ta to shi ma wani lokacin yakan jawo sabani a gurin tafsiri da sabani a gurin faɗa hukunce hukuncen fiqh al'umum wal khusus shi ma wani dogon bayani akan sa umum da khusus shin wannan hukuncin da muke magana akai khas ne da wancan ko kuma amun ne wancan hukuncin ya shafe shi an fitar da shi ko an shigar da shi an gane abu da khamis abu da asali tafsir usulubi da malamai suke bi gurin tafsirin su arba'atun guda hudu ne a dunkule akwai at-tafsiru tahlibi tafsiri na warwarewa hallu shine warware abubuwa ko tahlili ka warware kamar da shi filla filla daki daki dalla dalla to shine ne shine irin tafsirin da zaka dauki aya kai bayani akan lugha ka zo ka bayani akan balaga ka zo ka bayani akan kaza ka bayani akan ahkam ka bayani akan mufrad ka bayani akan ah, jumal duk taɓa ɓangarori da yawa ka yanga warwarewa shi ne kira a tafsirin tahalili an gane sai a tafsirin ijimali shi a tafsiri a dunkule wasu na ɗauka tafsirin ijimali kamar shi ne karamin tafsiri amma wani lokacin ijimali nan ka ɗauka ɗauko shi warware shi sai maka wahala kamar tafsirin ijimali kamar irin tafsirin sa'adi tafsirin karimin rahman haka a dunkule yake ko ta gane shi a dunkule amma an kawo shi babban tafsiri ne babban tafsiri ne to haka irin su aisar tafasir sai da shi ma ɗan واروح راس ابوها لان سبب الاذان ان شاء الله تفسير الاجمالي سي التفسير المقارن تفسير ده يجي كومبيرن المقارن هذا وانشن ده وانشن كهذا كفتد وكنشا وكنشي سنن كرجح ك كفصل كشي وانا ديري وانا بديري بني an gani mukarara kace ka hada wancan ka hada tafsirin wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya in ka hada sai kai muqarana tsirrar da abin da zaka fitar a ciki a tafsir muqaran sai a tafsir mawdu'i a tafsir mawdu'i da ba shi da yawa amma yanzu ya yawaita sosai da kawai ana tafsir ne mawdu'i wanda sai zaka dauki topic kai magana akai shine tafsir mawdu'i haka wanda yafi yawa a da shine ahkamul qur'an ko tafsir ne amma hukunce hukuncen qur'ani kawai yake kula da shi sannan aka baka mufradatul qur'an ko shi wannan mufradi kawai vocabularies na alkur'ani su kawai zai dauka ya magana akai to haka haka da asbabun nuzul in dai a matsayin tafsiri akan su ya shiga ciki to haka zaka ta gani tafsirul lugawi lugawiyatul qur'an to duk sanda ka dauki wata matsala musamman yanzu a wannan zamanin za ga ɗaliban jami'a ana yawan ba su topic a qur'ani a ce ka je ka a duk aqida cikin kissa annabi Musa a qur'ani kaga an baka wani mawdu'i da zaka yi tahlili akai idan sun da dauki topic guda daya ko guda biyu za ka yi bayani a kan suna kya mawdu'i mawdu'a shi ne kari ko a tafsirin mawdu'i na magwagwaje mun gama wannan babu mu je bayansu al-isra'iliyat al-isra'iliyat jama'ar isra'iliya wa isra'iliya nisbatun ila isra'il wa isra'il huwa yaqub idan kai da banin isra'il ay bani an gane to wa fihi thalathatu dawab da gurguje akwai babu ne guda uku a ciki al-isra'iliyatu hiya al-akhbar al-manqulatu an bani isra'il abin da ake nufi a yaran masu ulumul qur'an nan ce isra'iliyat shine labaran da aka rawaito aka ciro su daga banu isra'il abban tsani al-isra'iliyatu salasu anwa' kala uku ne al-isra'iliyat labaran da aka ciro da aka karbo su daga banu isra'il kala uku ne ma qarrahu al-islam fa huwa haqq duk abin da musulunci ya tabbatar da shi to wannan gaskiya ne an gane da abin da aka same shi gashi a cikin attaura ko a cikin injila ko a rawaito daga ɗaya daga cikin su to kuma qur'ani ya zo da irinsa to wannan gaskiya ne ta ina ta fuskar qur'ani ya gazgata shi ko an gane gazgata qur'ani ita ce abin dubawa kamar mai kamar da ɗaya daga cikin malaman yahuda ya zo ce manzo Allah muna samu ina zai fi taurat an ya qabidu ah, as-samawati bi usba' والأرضين في إصبع والأشجار دوك أشي فنزل الله صلى الله عليه وسلم يبن المشيب يداريا سيكرت وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هذا تسبيقا لما قال الحمد وقال يا يجب التسليل نصدقه لأن القرآن صدقه ما أنكره الإسلام أقول عندكم مثلا شيء يقولش wannan shi من كذا is rejected ƙarya ne ba musulunci ya kore shi yana cikin wanda suka jinkirta din kenan ko wancan kuma yana cikin wanda ba su jinkirta shi ba yana na yin da ya shi ma kamar me kamar yadda yahuda sun ga faɗa zamanin manzo da cewa idan mutum ya sadu da matarsa ta baya amma ta gurin haihuwa to za a yi furkile ne ja ahwal furkile ne mai kallon ruduwa mai harara garke da kalmar basu su bayan su? in ba ka gane wannan ba kallon ruduwa ne kallo eh, mai kallon ɗaya biyu an gane fulani suka ce harara garke wa in ka auro mai irin wannan duk garken ka za ta harare sai sun mutu gaba ɗaya <laughs> da haka ba fulatari a dare baya auren mai irin wannan sai ci kawai duk yawan garken ka hararewa za ta gaba ɗaya sai sun sai ka talauci to in ji yahudawa kenan in ji yahudawa sai a ta karyata Allah ce nisa'ukum harthul lakum matan ku kamar gonakin ku ne fa'tu harthakum anna shi'tum ku zo gonakin ku dukka inda kuke so da aka ce harthu kalma harthu kawai ta nuna cewa inda in an zuba zai fito ko eh wato inda in ka je ka da ita za ta haifi yara za aka bi hada da dubura ba da aka ta gaba ta baya duk bawai inda ka fuskance ko ka fuskance ta ko ta ma ina za ku yi wannan ba shine ba anna shi'tum duk ta inda kuke so in dai ba zamanin haila ba ko kuma ta inda Allah ya haramta shi ne ta dogaratta haka wannan an karyata to haka akwai su da yawa na karya sai malam yuqirruhu al-islam wa malam yunkirhu falam yunkiru sai wanda musulunci bai tabbatar da shi ko kuma bai kore shi ba ya jibu tawakkuf fihi wannan kuma sai ya tawakkul saboda kaka gaggata akwai hadisi da suka eh, la tuqaddimu la tusaddiquhum wa la tuqaddimu inda manzo Allah kan ku ko ku kareta kuma saboda za ku iya gaggata ya zama karya ne ko ƙareta ya zama gaskiya ne to da haka wannan zaka yi tawakkufi ka shi ma da yawa musamman kana kan tafsiri zaka ta gani irin su wannan baban ne zaka ji an ce misali karan ashabul kafiya yake ne ko ba jirgin ruwan annabi nuh eh da wani itacen aka yi shi ga don ke irge eh, haka dai zaka ta jin wasu abubuwa na kakale kakale wa kana fil madinatu ta madinati duk dai an ce wannan tambayar mafi yawanci ba su da fa'ida in ji malaman tafsiri mafi yawanci ba su da fa'ida na biyu kuma san daga banu isra'il suke zai iya zama daidai zai iya zama ba daidai ba don ka na wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi zama haɗibu lailin mai haɗibu lailin mai ciyawa da daddare kawai zai ta haɗo da ciyawar da yi da komai dai kwasowa ne kawai zai ta kama ka isra'iliya duk abin da aka faɗa sai ya ce an ce kaza ne an ce an rawaito an rawaito wasu kuma kamar ibn jarir tabari an kawo an kama ka isnadi eh wanda ya kawo maka isnadi ya ga su a gurin malamai wancan bujiman malamai ya gama maka aiki eh in kana so ka bincika ga daidai ko ba daidai bane ga isnadin nan ya nuna ma wani da wani da wani ne shi amma wannan zamanin ne ya zo faɗa maka wani wanda ya fi kowa gaskiya ce shi ya faɗa a sai ana ce maka wani ne shi wani wata magana za a faɗa ka ce kai amma na cewa ne sai ka sai ka ji ka dan fara samun nutsuwa ko wani kamar kila akwai abin duba tare da a wani wanda ana ce ana faɗa ko kana so ga zata ka ce wani ne ta ce akai Allah rubuta shi an gane shi ne ma'ana isnadin da ake kama duba ka gani eh na dauka ka dauka ga da isnadin na gaban ka na bari ga bari ga isnadin na gaban ka wasu malaman kuma sun kawo sun yi bayanin mafi yawa kamar ibn kasir ya ka kawo ya yi bayanin mafi yawa wasu kuma ya basu na'am abbaru isar shi ma babban babi ne ne so sai muraja tafin kullum kwa ya haramu su'alu ahli kitabi an shay'in min umuri din ya haramta haramun ne ka tambayi ahlul kitabi yahudu ko nasara game da abin da ya shafi addini dan ka yake da shi haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba za su shiryar da ku ba bayan su batattu ne an ya me za ku tambaye su bayan su batattu ne ko ba shiryar da ku za su yi ba sadis ashar albabu sadis ashar عشر ترجمة القرآن ترجمة alquran wa fi ثلاثة ضوابط akwai babu إيه قدا أكو الضابط الأول baya ake baya ce daga ƙarshe ya kaɗa ku na'am wafi sanatu zuwariko akwai babu ɗaya guda uku a ciki abubuwan awal a tarjamatu na ƙarfi kalamin min lugatin li ukhra مع الوفاء بمعاني الأصل ومقاصده abin da kira nufi da tarjama shine ɗauko magana ko ɗauko ma'anar magana tunda ya fi kekere kekere dalla dalla ko a ciro ma'anar magana min lokacin daga wani yare da ukura zuwa wani yaren ma'al wafa'i tare da cika ma'anin asali duk ma'anar da take a can asalin akwai yaren asali yaren da yake da magana da kake so ka fassara akwai yaren da yake far'i wanda yake wanda kake so ka dauko ma'anar ka kawo ta cikin sa misali da mu fassara qur'ani qur'ani larabci ne ko alqur'ani shine al-arabiyya shine lugatul asli larabcin shi ne lokacin asali. yaren asali ita kuma wasu da muke so mu fassaro ita ce yaren da za a fassaro wa lugatul far'i kenan an gane to in ka fassara sai ka tabbatar duk ma'anar da take kunshi a waccan ta kawo ta nan eh wacce take larabcin ta zo nan shi sai wani lokacin an faɗi kalma ɗaya sai ga an yi dogon turanci ko saboda hanyar zana jin kalma ɗaya da aka faɗa can in ka faɗe ta a nan ba za ta ba da ba za ta yi wa fa'i da ma'anin asali ba an gane sai ka ƙara wasu kalmomi an gane mai ga sauransu ya ce wa maƙasirihi da manufofinsa banda ma'anar da manufar ko banda ma'anar yanzu misali ya ce in ni wani yana yara wa laisa alaikum junahun fi ma arrabtum bihi min khidmatin nisa' shikenan tana cikin idda kana so ka dan ta'ribi idda ba raj'iyya ba ko wata mutuwa ko kuma bacca shikenan kana so kai ta'ribi an haramta ka fito ka sarra ka ce kana neman ta amma kana so kai ta'ribi dan jirwaye ne kamar wanka sai ka ce misalin je imam malik asmu ba sai ka ce misali inni fi kil raghibun wani fasara mana wannan inni haƙiƙa ni fiki akan ki na ragiyun mai kwaɗayi ne wannan ma nan nufi ke da rage mutu suna kwaɗayi a gani fassara kalma da kalma ka ga wani ai sai maka wata fassara ita ma ko don kowa idan take maka wani wannan ai sai maka wata fassara na hana maka la hawla wala quwwata illa billah la bas nazar مع الوفاء بمقاصده ذاك فدي manufar manufar مقاصد na magana farko din shi sa ga ana tarjima akan fasara har yanzu musamman yan jarida musamman yan jarida ga wani lokacin haka za su yi maka fassara da ba ita ka ba ma'anar ka ba ko da ba ita ka ba ma'anar ka ba الضابط الثاني ترجمة القرآن نوعان ترجمة القرآن كلا بيش ما ترجمة القرآن كوش ترجمة ما كلا بيش ترجمة حرفية فسر كلمة لكلمة إيه فسر كلمة لكلمة وهي محرمة haramun ce asalin fasara musamman da ya tarihin musulunci ta faro ne wajen daulatul umawiyya an fara ta amma ba a ba a hukumance ba zuwa daulatul abbasiyya ne suka hukumantar da abin musamman lokacin ma'amun ta fi samun lokacin da aka wani wuri a kiransa baitul hikma ta fi samun gindin zama to asalin fara ta farko farko an fara yin ta ne fasara harfiya kalma da kalma sai zama ba ta ba da abin da ake nema ko ta zama ga fasara irin ta wancan ne fi kila rajimun din an gane ba ta ba da manufar da ake nema to daga baya ta samu cigaba ta samu cigaba to ana fassarar sai a kalli paragraph sai a bashi ma'anar da ta dace da shi an gane ke ce ah, tarjamatun harfiyatun wa hiya muharramatun ba lokacin zamu tabar misali haramun ce a qur'ani fassara kalma da kalma saboda ba ta ba da ma'anar da ake nema tarjamatun ma'anawiya sai tarjama ta ma'ana wani lokacin tarjama ma'anawiya sai kaga an saki kalmomin da suke wancan da an da koma nan an bayar sai dan kuma bayani a ce za a sharhi to shine zaka iya kawo kalmar tana nufin ga kalmomi kaza kawo a yaran suna nufin kaza kuma abin da ake nufi anan kaza an gane amma indai mauna zaka lokacin sai ka ba su tukunna ka ba kalmomin da aka yi anan ka kawo wasu sababbin kalmomin da za su da wannan ma'anar yace tarjamatu ma'anawiyat wa hiya ja'izatun bi sharti alla tuj'ala badilan 'an al-Qur'an ta halatta amma sharti kar a mai da ita zama ita ce madadi mamadi na al-Qur'an an gane madadi ko mamadin al-Qur'an da madadi da mamadi sun ce yare ne guda ɗaya ko na'am kar ta zama ita ce za ta mai gurbin al-Qur'an anan ina son mara tambayi cikin sakan biyu kakka bayyaranka suna ko al-Qur'an ya translation a rubuta larabcin da wani yare su ne koya a haka an gane kakka taba bari a haka lallai su koyi ta hajji su koyi baki sosai suna karanta alkur'ani da su in fassara zai musu a fassara fassara ta ma'ana amma wannan ta translation a zaga ana karanta qur'ani ana gaggatsa shi kuma sanan masu makarantu su lura sosai wani lokacin zaga yaro ya rike na karanta qur'ani sai ka ta jin abubuwa ba bakin larabci yake karanta ba wannan abin yake karanta sai ga yana maka ya hada qur'ani akwai da sana da qur'ani ko su bangaren alkurani amma ka ji karatun ya zama an masa raga-raga saboda mai kwatance ne wannan kwatance ne akwai kalmomin da babu su a yaren da kake wa wannan din kuma su dole na su alkurani a masa good pronunciation ka gani to in baka samu a larabcin ba zai yi da wancan yaren da zaka ba almuhim dai mu je ba lokaci abadu atharis yusuf fi man yaqumu bi tarjamati thalathati shurud akwai sharti guda ku da aka shartanta wanda zai yi tarjama na farko an yakuna thiqatan ma'munan bai zama siƙa amintacce ma'amunan abin amincewa ba ya zama siƙa me yasa Allah ji kan malam ibn Utsaimin yana lokacin da yana dare kan yi wa alhazai dan an samu tawaga daga wasu kasashen kan zo yi musu bayanai haka na Awa, da da sai ya kasance wani tawaga ta zo masa daga Najeriya shi kuma malam ba turanci su kuma tawagar mafi yawanci manyan mutane kasan ba larabcin su mana na najeriya ko mafi yawancin su mace kowa da kowa to da aka dai ba abin da zai sai turancin sai aka samu wani daga cikin su wa'annan yan tawagar yana da larabci amma shi kuma ba shi da aƙidar da malam yake da ita aƙidar sa da ba shi kuma malam kira ne zuwa ga aƙida da farko ko ba abin da zaka ba kira zuwa gare shi ba sai shi malam yana bayani shi kuma yana kuskure yana mai da ita daidai da aƙidarsa yana ba su sai wani can ya kera masa cikin ɗalibai da suke da jami'a suna tafiya wani wani kera masa abinda bai ke faɗa malam kwakwari ma yake yana abinda kake kake gargaɗi ka a shiga shi can kuma yake cewa ka ce a fiye ka gani saboda tarjima za ka ƙa'idar tarjima kai ba ruwanka ko abin da aka ce a can ɗaukowa za ka ajiye shi a nan to amma in ya kasance ka shigo ciki ka ga to an samu ƙari akan na wancan korai ko to canji in ka bar nasan gaba ɗaya kuma ka shigo an samu ƙari ko ko ba kai ba in kuma ka ɗan rage nasan an samu rage idan kuma nasan yana nan gaba ɗaya to ka sa in kuma ka cire nasan kai ka kawo an samu canji to haka dole ce ya zama fiqa an yakuna aliman bi manzurat al alfaz fi lughatayn ya zama masani kwararre da abubuwan ba na kun yi mafhumul mazuko an yi mafhumul mazuko an yi tajiya ai an gano mafhum da manduk an gane mafhum manduk misali kana da annas al-zahir al-mu'awwal al-iqtida sannan al-ishara duk a mafhum a manduk sannan a mafhum kana da mafhum al-muwafaqa mafhum al-mukhalafa muwafaqa fahwa al-kalam da kuma me duk kun yi shi a jiya da ina da ko a jiya kamata a ce kun ba gama shi ba almuhim to an kararo wannan madlulat na alfaz to dole ne mutum ya zama ya kware a can ya kware a nan ba direct translation zai ringa yi ba eh kashi ishrib asa wani yana da rubuci yace ishrib ra'saha yarinya ta tsula da gudu wani malamin ne muna yin sakandare ta shigo sai sai ta ga yana yana bulala makara sai ko ta zambe da gudu shi kuma na faɗi ke asa, ra'saha ishrib asa shawo kanka <laughs> kaga shi ne hasa kai da larabci sai ka ji ne sai ka ji man barakwai to irin su shi ma wanda yake koyon larabci bai san sunan sanda da zai baka ibn al-asa kaga balarabi sai ji ne ibn al-asa kuma ko Wani irin wannan a tarjama haka samu irin wannan da yawa to wani mutum mutum yana tarjama an faɗi gananniyar kalma a yaran amma saboda shi bai san madalulatul alfaz ba sai zai faɗa maka kalmar da ba za ta gano ba kuma sai ya ɗora wacce maganar ta asali nan ko laifin a gurin sa ne shi sai ya ce gani ya ce maka kuma an ya kuna aliman bi ma'anin musalahat shar'iyya fil fura ya zama ƙwararre da ma'anar istilahat shar'iyya e kaza da larabci yana nufin kaza amma kuma a shari'ar musulunci yana nufin kaza ko daga sallah a larabci tana nufin addu'a ibn amali musaqatan tawahiru mutlakin da wasalli alaihi amma a shari'ar musulunci tana nufin wasu ayyuka wata ibada ne ake fara ta da takbir ake kare ta da taslim ne kaza ne ruku ne sunne kai an gane ko kaga wannan istilah ne da shari'a musulunci ta zo da shi aka zakka aka sau duk wanda ka dauka akwai istilah to zaka ba zaka in ka zo tarjuma qur'ani ba zaka zo kuma ka je ka duba qawamis na larabci ba sai ka zo ka tarjuma qur'ani haka dole sai ka san ma'anin maslahat na alqur'ani na shari'a musulunci a gurguje a gurguje maje ba الباب الخامس عشر قصص القرآن قص بمعنى تتبع الأثر فارتدا على آثارهما قصصا وقالت لأخته قصيه أقول ما لم يفهم يأكل الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا زمانتها الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا أما لكن في القصة إذن الناس لك كاي أي تركي يا مت وأنا بقى قصة بني على رمش لا باري يا أبا قصة ما قصة سنشي كاي أي تركي تركي كانوا على جابر تامسا أنا فيش شكرا تكذا هذا قبيل أنا كي بعد لا باري شنو تاريخ تركي ذات مراحل لا بقى مرحلة هاي sannan ya yi makarantar firamare marahik shi ne itba'u ba'adu ma ba'ada daga wancan wannan yana bin wannan wannan abin sequence din da ake samu shine marahil itba'u ba'adu ma ba'ada to wannan shi kira da me qissa a yaran shi da mutum shi itba'u ba'adu ma ba'ada الإخبار عن قضية من ذات مراحل يتبع بعضها بعضا أو في ثلاث ضوابط الضابط الأول قصص القرآن حقيقية لا خيال قصة in ji malaman kisa suka ce tana da bangarori guda hudu tana da zaman tana da makan tana da ashkhas tana da ahda. duk kisa malaman kisa suna cewa tana da abubuwan guda hudu suna da kuranta dan da gurani ba wani ba qur'ani tana tana da lokacin faruwa gurin faruwa abin da ya faru wanda ya faru a kansu da yake kammala ya zama kisa to amma shi qur'ani sai ya dauki salon da ba wannan qur'ani kawai abin da yake duba kissa menene mai muhimmanci me za ka karu da shi an gane me zai karar da kai ba wani labari ne bane ta zo mu jita shi sana ga wani lokaci idan idan gari ba shi da muhimmanci ba kan garin ake so ai magana ba kawai zai ce maka waje amin aqsal madina ko aga ba faɗi sunan garin ba amma an faɗi daga ne sai zo a garin saboda faɗa maka gurin faɗa gaskiya guri baya nesa amma an faɗa maka sunan garin wani magari ne me za ka karu da shi to an gane aka ce maka misali innahum fityatun saboda in kai saurayi ne ka ji bayan da samariya kamar kamata su kasance amma ce maka da wani da wani da wani ne me za ka karu da shi sunan su an gane to shi sa qur'ani kawai mahallul ibra yake duba qisasul qur'an sun fi kowanne gaskiya wa man asraqu min allahi haditha sanin kisasul qur'an sun fi kowanne amfani laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ka gani sun fi kowanne gaskiya sanin sun fi kowanne kyau nahnu naqussu alayka ahsanal qasas an gane wannan to a gurguje shi qur'ani duba da mahallin al'ibra kawai shi yasa ce maka qassul qur'an haqiqiyatun la khayaliya kamar yadda suke fara haqiqa ne tabbas sun faru ba wai khayal bane imagination ba wai an kawo bane kawai kare kaza kamar yadda wasu malamai suka nuna fara yan wasan wasu a kwanaki ya ya kowa wasan wasu a qur'ani ka duba suratul yusuf mana ai duka ba wasan wasu wal iyad billah an gane na ta isu qur'an haqiqiyatun la khayaliya mana yazo ne sai na farko na farko kenan ababu thani qasr qur'ani thalathu anwa' kala uku ce qasasul anbiya wanda suka fi yawa kisosin laraba eh, kisosin annaba musamman annabi musa da sauran annaba da aka eh, ambata a cikin alkur'ani an ambace su wani gurin an da bayani kamar yin sautin arab a wasu bangarorin nata sun shara eh, ya gana cikin yadda zai gajarta bayani ita ma ko amma inda aka fi gajarcewa sautin kamar ko sautin kamar aya ɗaya biyu uku sai ka jan kulle kisa ba haka ana faɗa bayani ana kuma sokewa daidai da fa'ida da ribar خاص أقوام لم تثبت نبوتهم فيها عبرة لغيرهم أقول إسوس وسمتاني تبت أن بابنس amma akwai izina a ciki ga wanda ba su ba wannan mutanen za su zama mutanen kirki a su zama mutanen da ba na kirki ba mutanen kirki kamar kissa ta maryam luqman ko eh, sanan alali marra ala qarya ashabul kaf ashabul ukhdud ko duwayen mutanen mutanen banza kamar irin su qarun eh, irin su ashabul ukhdud su bangaren arna din an gane to duk wani ashabul fil lam tara fa ala bi ashabil fil haka duk wannan yana cikin bangarorin mutanen banza alladhi atina wa ayatina fansalaka minha duk ana samun wannan ana samun wannan sai qasul magazi wa siyar ba lokaci da baranta maka misalan da sai abin ya fito wa fili da misalin abin ya fito fili qasul magazi da suke magana kan yaƙi yaƙi wa siyar da kuma sira shine ya ga isa isosin da fara zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam غزوة بدر أحد أحزاب بنو قريظة رسولانس عنقاني الضابط الثالث تكرر القصة في القرآن لغاية الحسان أنا ميمي تحسى أتنا القرآن سبو لغايات واسم في حسان ما سكتو ناسن ديوة لفق قانو منقوف سبو لغا شيء من دفق قسم جدل طرق الجدل القرآني خمسة الباب الرابع عشر الجدل في القرآن ragowar lokaci na jin to ba da ragowar lokacin a gurguje a matsayin lokacin tambaya cikin minti uku zuwa ruwa lokacin tambaya alaikum an gaya hmm. hmm. kabuɗo wajibin babu shi ma zaman kansa yake da ƙira'atu saba ƙarfashin babu ne a cikin ulumul qur'an akwai yanzu shin abin da zaka ce wannan harafi na farko wannan harafi na biyu wannan harafi na uku sannan ƙira'atu saba da muke da su shin su ne ƙira'a ta farko harful awwal ta biyu ta yi ta uku ta ta hudu zuwa karshe ka gane mai nake son ko kuma qira'atu sab'a din ko kuma arba'ata ashar ma gaba daya dukkanin suna indiraji ne akan harfin wahid an gane to shi to shi wannan duk tambayoyin kana bukatar ka amsa su kafin ka je kan amsa ka amma a dunkule shine ne ana ganin sai na Uthman ya tattara mu ne akan harfin wahid sauran hurufin guda shida biyan su babu saboda bukatar su ta wuce a zamanin saboda yaren larabawa da saurin bakinsu da yadda wani yanzu ba zai iya canja ba nufin salam da labarai aka samu nan a nan sai shi ne za ka ce a jama'a alkur'ana ala harfin wahidin za ka ji wannan saba'an yana indiradi ne a ƙarƙashinsa wannan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin manonin da malamai suka faɗa na to lokacin da wani tambaya ta bi malam ya zo abin da muka faɗa daidai Allah ba mu rana kusura mu Allah ya yafe mana in akwai yiwuwar gobe za a samu zama za a yi karatu koya insha Allah sai mu karasa a gobe babu yiwuwa kuma sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa atubu